يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu kan akan darasinmu na tafsirin suratul jasiya jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki man amila salihan falinafsi Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki na kwarai Allah ya ce ya aikata ne makansa domin sakamako na wannan kyakkyawan aikin kansa zai koma wa man asaa fa alaiha Allah ya ce kuma duk wanda ya munana yayi abinda ba daidai ba ya munana aikinsa fa alaiha Allah ya ce wannan mummunan aikin shi ma yayi ne makansa ثم ila ربكم turja'un sannan zuwa ga ubangijinku ake mai da ku ranar alkiyama ma'ana da wadda ya aikata aiki mai kyau da wadda ya aikata aiki mummuna duka za a mai da su gaba ga Allah ya yi musu hukunci gwargwadon abin da kowa ya aikata Allah ya mu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha shida to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله مدوكتين سركية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب الله يتي حقيقة منبا وبنو إسرائيل littafi wannan littafi shine at-taura ta annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yace wa laqad atayna bani isra'ila kitaba mun ba wa banu isra'ila littafi wal hukuma. Allah ya ce kuma mun ba su hukunci hukunci shine dokoki masu mulki da za su yi hukunci a tsakanin bayi da adalci jama'a mun fahimta ko ga littafi ga kuma ƙarfin mulki da za a iya hukunci a tsakanin bayin Allah wannan buwata Allah ya ce kuma mun ba su annabta mun sa annabawa da yawa a cikinsu wa razaqnahum min at-tayyibat Allah yace kuma mun azurta su daga da tsarkakaka na abincin da za su ci su yi rayuwa da shi wa faddalnahum alal alamin Allah yace kuma mun fifita su akan dukkan talikan da suka rayu a zamanin su da su baki daya jama'a muna fahimta banu isra'il suna daga cikin misali na farko farko da Allah ke bugawa bayi misali da su akan butulci wa Allah jama'a mun fahimta wadda aka mishi gata aka rufa mishi asiri aka ɗaukace shi aka fifita shi a rayuwa ya zo ya juya baya ma Allah ya yi butulci ma Allah to Allah na buga misali da banu Isra'il akan haka idan da jama'ar banu Isra'il mutane ne masu godiya ga Allah da ƙasƙantar da kai ga Allah to ba wani cikin jinsinsu da zai iya saba ma Allah to amma wannan duk wa'azi Allah ke ma bayi baki ɗayansu duk wa'azi Allah ke ma bayi baki ɗayansu idan ka juya baya ga barin Allah idan ka juya baya ga barin addinin Allah idan ka ce ba za ka yi addini ba to Allah zai baka misali da ire-irenka waɗanda suka shuɗe kafinka amma duk da haka ba su gagari Allah yana daga cikin kira da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sha yi wa banu Isra'il duk lokacin da zai kiraye su zuwa ga Allah sai ya nusar da su zuwa ga wata ni'ima da Allah ya ni'imtar da ita a kansu wadda a zamaninsu babu wani jinsi da Allah ya mishi irin wannan baiwa da ya ma banu amma haka bai sa sun canza komai ba daga farko-farkon suratul bakara har zuwa kusan shafi sha biyu zuwa sha uku Allah na magana ne akan banu Isra'ila da butulcin banu Isra'ila. a suratul ma'ida Allah ya ce bisa harshen annabi Musa alaihi salatu wassalam wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Allah ya ce wa ifkala Musa ka tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake ce wa mutanensa ya kauni yace ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su akan ku iz ja'ala fikum anbiya ta yadda ya saka annabawa jinjin a cikin ku wa mulukan ya sanya ku kuka zama masu mulki masu ƙarfin faɗa a ji masu iya zartas da abin da kuke so ku zartas da ku bayi ne a hannun fir'auna bautar da ku ake yi yayyanka ku ake yi khadimai ne na ƙiɗawa ba ku da ‘yanci na furuci balle ‘yanci da aiki Allah ya ‘yantar da ku ya halakar da fir'auna ya ɗaukace ku yau gashi kun zama annabawa a cikinku masu mulki a cikinku wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin sannan ya baku abinda bai ba ma wani a lokacin da kuke rayuwa a zamanin ku ba wani jinsi ba wata kabila da Allah ya bata irin abin da ya baku a lokacin da kuke rayuwa akwai abin da Allah bai musu ba babu to duk lokacin da kaga an dauko irin wannan kissa to ana so ne kai a tunasar da kai cewa akwai waɗansu waɗanda suka gabace ka wadda Allah ya musu rufin asiri ta ko ta ina malam banu Isra'il sai da fata kai Allah ya saukar musu da almannu salwa. Allah ya ce wa zallallah alaikumul gamam mun inwantar da inuwa akan ku mun lullube ku daga jimare in ji Allah idan mutum ya fito zai tafi ofis sai girgije ya zo ya mishi rumfa a kansa haka zai yi ta mishi rakiya har sai ya shiga ofishinsa idan ya tashi aiki girgije ya sake mishi inuwa sai ya dawo da shi gidansa ko kuma inda yake so ya je ya bukata Allah ce mun baku ku wa sal jinsi ne na abincin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da banu Isra'ila shi amma malam don butulci wannan almanni wasarwar suka je suka ce mu annabi musa mun gaji da cin abinci daya eh lan nasbir ala ta'amin wahid ya musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana minna tunbitu al-ardu min lahiha من بطنها وكسائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يتوي قلتم يا موسى قلت لوقت انك قلت يا موسى lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya juyan cin abinci ɗaya ba almanu wa salwa ne nama ne na tsuntsaye da madarar zuma ta ni'ima suka ce lannas bira ala ta'amin wahidi yanzu kai ko masara kai suka ce lannas bira ala ta'amin wahidi haka suka ce kawai mu yanzu abinda kasa take fitarwa muke so noma noma noma e noma suka ce ai Allah sai da ya ce musu a atastabdiluna allazi ko huwa adana billazi huwa khair yanzu kwa sanya mafi alkhairi da wanda yake wahala na wahala kai da kana zaune za a zo ga soyayyen nama ga tarfesun nama ga zuma ga madara ka ce wai kai noma kake so kai to amma dai kar ku ɗauka fa wai a'a almannu wa salon butulci ne kawai kushal ne kawai idan an ce suna cin almanu wa salwa kuma annabinsu manzonsu annabi musa ne ai kamar an ƙara mishi aji kenan kun gane ko ba gane ba haka ne kamar a ce kuna da shugaba ne komi ya samu lafiya lafiya to ai za a dinga yabon shi an gan ku hankalin ku a kwance to amma idan kun kushi abin kun yi butulci ai za ku rage mishi credit da zai samu wajen yabawa haka ne ko haka ne butulci ne kawai ba Allah ya ce ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب الله mun ba wa وبنو isra'il littafi wal hukma mun ba su hukunci da yawa daga cikin malamai suka ce walaqad atayna bani isra'ila alkitab alkitab innal lil jinsi ne bi ma'ana alkutub Allah ce mun ba su littafai wal hukma mun ba su hukunci shine masu mulki da Allah ya saka a cikinsu ko kuma dama da iko da su Allah ya basu suka rayu kamar masu mulki wan nubuwa Allah ya ce mun saka annabta a cikin su wa razaqnahum min at-tayyibat sannan mun azurta su daga dadada tsarkaka kakan ababan da za su ci su yi rayuwa da shi wa faddalnahum alal alamin Allah ya ce kuma mun fifita su akan talikan zamanin su baki daya wa atainahum bayyinatin min al-amri Allah ya ce kuma mun ba su ayoyi bayyanannu min al-amri ay min amri ad-dini na al-amrin addini Allah ya ba su at-taura Allah ya ba su mu'jizozi da aka ba mu annabi Musa alaihi salatu wasalam duk wani abun da zai fayyace musu gaskiya daga ƙarya Allah ya ce mun ba basu wa atainahu bayyinatin min al'amri Allah ya ce mun ba su dalilai fayyataccu na al'amarin addini waɗansu malamai suka ce wa atainahu bayyinatin min al'amri mun ba su fayyataccun dalilai game da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne manzon Allah Allah ya ce mun fayyace musu yaya rayuwarsa take yaya da'awarsa take yaya zai gudanar da al'amuransa Allah ya ce wa atainahum bayyinatin min al'amri mun ba su ayoyi bayyanannu game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce famaktalahu amma ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagayan bainahum sai bayan da ilimi ya zo musu Allah ya ce saboda hasada da take tsakaninsu hasada da take cikin zuciyarsu faminhum man amana faminhum man kafara jama'a mun fahimta duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara wannan shine addini wannan shine musulunci wannan shine annabin ƙarshen zamani sallallahu alaihi wasallam Allah ce mun fitar musu da shi bololo a fili kuma har suna buri da kwaɗayi ina ma a ce ya bayyana su yi tafiya tare da shi Allah ce fa maktalafu ba su saba ba daga kan doron abin da suke kai wadda Allah subhanahu ya yayi wahayinsa zuwa gare su illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo musu bagayan bainahum bi ma'ana hasadan bainahum Allah ya saboda hasada da take zuciyarsu Allah yake inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah ubangijinka zai yi hukunci tsakanin su a ranar alkiyama kasan yana da wahala ka samu mahassadi a duniya irin bayahudi yana da wahala ka samu mahassadi a duniya irin ba yahudi ba wai abin da ke hannunsa ba a'a abin da ke hannunsa kan dama kwalelan ka kai abin da ke hannunka ma ba yi so ka amfani a jama'a kun fahimta ba wai kai ka amfana daga gare shi ba idan a cikin kwariyar jahan nan za a samu wani abu da 'yan jahan da su amfana duk inda ba yahudi yake zai yi iya ƙoƙarin shi sai ya ga an naƙasa abun yadda ku ɗan jihar bara ku mori abun to haka ne amma in ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bako ne a wajensu Allah a cikin alkur'ani yace allazina atainahumul kitaba atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله يتي الذين أتيناهم الكتاب ودن مكا باس للتافي با يهود النصارى با الله يتي يعرفونه هود من يعود إلى الرسول sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su sun san shi ko ba san shi ba Allah ke sun san shi yadda suka san ƴaƴan cikinsu haka suka san shi abdullahi bin salam ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaminsu lokacin da ya musulunta ya karanta wannan aya Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka san ƴaƴan cikinsu abdullahi bin salam yace mu mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda sama da yadda muka san ƴaƴan cikin mu yace domin ƴaƴan cikin mu sai mun haife su muke sanin su shi kuma tun kan a haife shi mun karanta sa a cikin littafin mu sun san shi ko ba sun shi ba sun san shi to sada shi bai fito daga inda su suke so ya fito ba bai fito daga inda su suke so ya fito ba ko mutanen makka kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi hasada ce kawai hasada ce to Allah yace fa mahtalafu basu saba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagayan bainahum sai bayan ilimi ya sake musu saboda hasara da take tsakanin su Allah yace inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun kan abin da suka kasance suna sabani a cikin sa Allah zai yi hukunci Allah zai yi hukunci Allah ya samu dace sai Allah ya ce thumma فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يتي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعتي Allah ya ce sai gashi mun sanya ka akan wata shari'a min al'amri ay min amri dini na al'amarin addini abinda suke kai Allah ya ce ba shi muka dora ka kai ba Sun thumma ja'alnaka ala shari'atu min al'amri sannan sai muka dora ka a doron wata shari'a na al'amarin addini Allah ce fattabi'iha ka bita shari'ar da muka dora ka akai wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ce karka bibi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi inji Allah jama'a mun fahimta wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ce karka bibi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi abinda shi suka tsara shi suke so a tafi akai Allah ce karka bibi wannan tafiyar ka bi shara ittabi ma uhiya ilayka min rabbi yi ta bibiyan abinda aka maka wahayi daga ubangijinka wannan umarni ya tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ma ya shafe mu ma ya shafe Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan sai muka sanya ka akan doron wata shari'a na al'amarin addini fattabiha Allah ya ce kai ta bibiyanta wala tattabi awa allazina la ya'lamun Allah ce karka bibi soyayyen zuciyar wadanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a domin su waɗannan masu bin son zuciyan ba za su iya wadatar maka da komai a wajen Allah ba jama'a mun fahimta duk dalilin da yasa kake ji ake kore wani abu koma bayan Allah cewa mutum ya makale mishi ko ya rataya da shi ga barin Allah mahalicinsa saboda abinda zaka makale mishi ba zai iya amfanar da kai ba zai iya cutar da kai ba zai iya amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba jama'a ba fa ya amfanar da kai ko ya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kansa ba ba zai iya amfanar da kansa Allah ya ce idan ka bibi son zuciyarsu innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ba za su iya wadatar maka da komai a gaba ga Allah ba idan Allah ya kama ka zai maka azaba ba za su iya wadatar da kai ba idan Allah ya ƙi ka ba za su iya son ka soyayyarsu ta amfane ka ba idan Allah ya so ka ƙiyayyarsu ba za ta cutar da kai ba jama'a haka ne ko ba haka haka ne kun ga zubin suratul jasiya ko yadda al'amarin Allah yake yadda al'amarin Allah yake Allah ce to karka bibiya duk abinda wani zai zo da shi na son zuciya idan ya saba mu abinda mahalicinka ya umurce ka da shi karka bi duk abinda wani ya zo da shi idan ya saba mu abinda annabin rahama ya zo da shi karka bi karka bi saboda ne Allah ce innahum lan yi yugunu anka min Allahi shay'a Allah ce ba su iya wadatar maka da komai abin Allah ba wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd Allah ce kuma a azzalumai sashin su majibanta ne ka sashi in akan zalunci ne Allah ce matafiyar su ɗaya idan akan kafirci ne matafiyar su ɗaya ne in akan shirka da Allah ne matafiyar su ɗaya ne idan za a zalunci bayin Allah ne matafiyar su ɗaya ne wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd Allah ce a azzalumai sashin su majibanta ne ga sashi wallahu waliyul muttaqin amma Allah shi kuma wali ne majibanci ne na masu tsoron Allah wannan jibantar ba ta fi maka ba wallahu waliyul muttaqin Allah majibanci ne ga masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah masu biyayya sau da kafa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to shi majibancin ne zai taimake su zai karfafe su zai kare su zai cece su daga abokan gabansu wannan jifanta a ita ce jifanta. Allah sai ce haza basairu linnas wannan alqur'ani Allah ya ce wayar da kai ne ga mutane baki ɗinsu haza basairu linnas Allah ya ce wannan alqur'ani haske ne ga mutane baki ɗinsu haza basairu linnas Allah ya ce wannan haskakawa ne ga mutane baki ɗayansu wa hudan Allah ya ce kuma shiriya ne wa rahmatun kuma alƙur'ani jin kai ne liƙaumin yuƙinun ga mutanen da suke da sakankancewa game da alƙur'ani jama'a mun fahimta basair shine fitilu da ka tafi a cikin haske duk kankantar ƙaya da aka ganta duk kankantar kwalba da aka ganta duk abinka da ya faɗi za ka gani ka ɗauka duk abin da zai cutar da kai za ka gan shi don ka guje mishi Allah ce haza ba son irin nas to alkur'ani fitila ce haske ce da za ta haska wa mutane matafiyarsu in ji Allah wa hudan Allah ya ce kuma shirya ne wa rahmatun kuma alkur'ani rahama ne li kaumin yukinun ga mutanen da suke da yaƙini in ji Allah subhanahu wa jama'a mun fahimta duk wanda kaga ya rayu da alkur'ani kuma ya dimauce ya gigice a'a ya kau da ƙur'ani gefe ne yace zai yi tafiyar sa ba a hasken qur'ani ba ƙadi ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ أنا عليكم Allah ya ce karja'akum basairu min rabbikum Allah ya ce ga basirori haske sheki ya zo muku daga ubangijinku shine alqur'ani faman absara falinafsi Allah ya ce wanda ya ga gabansa Allah ya ce ya gani ne makansa amma haske dai a haska muku Allah ce ga wata fitila na na aiko muku da ita ta haske muku kudu da arewa gabar da yanzu ya rage wa shi wadda zai yi tafiya faman absara Allah ce wadda ya bude ido sai ga gaban shi wa man amiya fa alaiha wadda ya rufe idonsa da gangan Allah ce ya rufe ne kansa amma dai ga Qur'ani kuma ka ce baka ganin gabanka Allah ya ce a'a kad ja'akum basaira min rabbikum haske ya zo muku daga ubangiji faman absara fali wadda wanda yace zai tafi a cikin hasken Allah ya ce ruwansa wa man amiya fa alaiha wanda ma yace zai makantar da kansa Allah ce ya yi ne makansa amma dai haske ga nan haske duk wadda ya bude idansa al'ummar alqur'ani zai tafi a cikin haske duk wadda ya bude idansa zai tafi a cikin haske duk wanda ya bude idansa zai tafi a cikin haske Allah yace wa hudan kuma alqur'ani shiriya ne warhamatu kuma alqur'ani jin kai ne rahama ne liqaumin yuqinun amma ga waɗanda suke da yaqini suka sakankance cewa alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah suka yi imani suka yarda da abin da alqur'ani ya ambata na gaskiya suka sakankance da abin da alqur'ani ya hane su suka sakankance da abin da alqur'ani ya umarce su da shi Allah ya ce to haske ne Allah ya ce shiriya ne Allah ya ce kuma rahama ce gare su الله يسامو أشكين سؤال سي الله يجي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الله يجزي أم حسب الذين اجترحوا السيئات Allah ya ce ko dai zato suke yi suwaye Allah ya ce allazi najtarahu sayyi'at ay amilu sayyi'at waɗanda ke aikata miyagun ayyuka wanda suka kafirce ma Allah wanda suke shirka da Allah waɗanda suke aikata miyagun ayyuka Allah ya ce tsammani suke yi an mu sanya su mu daidaita su kallazina amanu wa amilus salihati kamar waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai sawa'an su zama daidai da daidai mahayahum wa mamatuhum suna raye da sun mutu Allah ya ce haka suke so Allah ya ce sa'a ya hukumun ya munana wannan hukunci da suke jama'a mun fahimta am hasiba allazina tajtarahu sayyi'at Allah ya ce tsammani suke yi waɗanda suke aikata miyagun ayyuka waɗanda suke kafirce ma Allah waɗanda suke shirka da Allah waɗanda suke aikata bidiyo'i da miyagun ayyuka Allah ce tsammani suke yi an na ja'alahum kallazina amanu wa amilu salihati za mu sanya su su zam daidai da waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai sawa'an su zam kal da kal mahayahum a nan rayuwar duniya wa mamatuhum da in sun mutu sun koma kiyama a ce matsayinsu duka ɗaya ne a wajen Allah Allah ce sa'a ma ya in suna wannan tunani Allah ce tunaninsu ya munana mummunan hukunci am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati وعملوا أم نجعل المتقين كالفجار الله يتي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين كالمفسدين كالمفسد كالمفسدين في الأرض Allah ya ce za mu sanya waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan ƙwarai kamar maɓarnata a bayan ƙasa an naja'alul muttaqina kal fujjar ko kuma za mu sanya masu tsoron Allah da kafirai a ce daidai suke Allah ya taka zai yi ba zai yi ba mutane ne kawai suke faɗa a fatar bakinsu ba zai taɓa sabuwa ba da wadda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama ya yi imani alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah ya yi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da shi da wadda ya kafirce ma Allah ya kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma alkur'ani kuma a ce wai rasu zama abu ɗaya jama'a rasu zama abu ɗaya wannan ba zai yi ba idan kai tunanin da su zama abu daya wallahi ka zalunci Allah domin a al'adar mu ko mu a tsakanin mu ba daidai bane tsakanin wanda yake yinka da wanda baya yinka gaskiya ne ko ba gaskiya bane wanda ya kafirce ma Allah ya kyamaci addinin Allah ya kyamaci manzon Allah kuma kai tunanin da shi da wanda yake kare addinin Allah yayi imani da littafin Allah ya haddace littafin Allah kuma kace duka abu ɗaya ne zai yi afanaj'alul muslimina kal mujrimin Allah ce yace afanaj'alul muslimina kal mujrimin shin za zamu daidaita musulmai da kafirai ba zai daidaito ba in gwamnati mai da ko ba yi tuka daidaito afaman kana mu'minan kaman كان فاسقا لا يستوون الله يتي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فاسقا بمعنى كافرا الله يتي لا يستوون الله يتي ينزو ودي يتي مؤمني يا يدي دي دا كافري الله يتي لا يستوون الله يتي برسل دي دي جماعة مزيدة ha ko yanzu malam ka kalla a siyasance idan gwamna dan pdp ne da NPDP da NAPC ɗaya ne a wajensa? Idan gwamna ɗan APC ne da NPDP da NAPC ɗaya ne a wajensa? To shi Allah shi ne da masu yinsa da wadda ba sa yinsa duka su zama ɗaya? Zai yiwu? Ai ba zai yiwu ba. Ko zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai ya faɗa a hadisin al'imamu Malik. Hadisi ne da al'imamu Malik ya fi da shi? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu haɗu da ku ne a tafkin alkausara lokacin da annabi ya haɗu da al'ummarsa zai ga waɗansu mutane suna ƙyalli suna sheƙi kamar suna cikin tawagar al'ummarsa sai ga mala'iku suna kora su in bidiya ana kora su daga tafkin alkausara sai ce musu ummati ummati ummati wannan fa na wani na ne na ne sai ta qad baddalu wa gayyaru bayan baka nan sun yi watsi da kai sun baddala sun gayyara annabi sai ce fasukan fasukan fasukan jama'a mun fahimta saboda haka ko a hankalce babu wani wanda zaka ci wanda yake mishi da da wanda baya mishi da kuma a ci ne duk inda kaga irin wannan misalsalu a Qur'ani wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa ma yastawi wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله يتي ولا يستوي الأعمى والبصير Allah ya ce da makaho da mai gani ba da su daidaita ba ko da su daidaita tafiyar makaho da tafiyar mai gani ɗaya ne Allah ya ce to haka da musulmi mu'mini da wadda ya kafirce ma Allah Allah ce ba ɗaya suke وما يستوي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الله yace haka dufai da haske ba za su daidaita ba da duhu da haske abu ɗaya ne da musulunci da kafirci ba abu ɗaya bane ba da musulmi da kafiri ba ɗaya bane ba wala zill wala harur Allah yace da inuwa da rana Allah yace ba ɗaya bane ba Wa ma وما يستوي الأحياء ولا الأموات Allah ce da matattu da rayayyu ɗaya ne to ba za su daidaita ba da imani da kafirci ba su taɓa zama inuwa ɗaya suna da bambanci ko ba su da bambanci suna da bambanci to Allah ya ce am hasibal ladina am hasibal ladina tajtarahu sayiat shin zato suke yi waɗanda suke aikata miyagun ayyuka an kan kallazina amanu wa amilus salihat mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan kwarai sawa'an kuma su zama kal da kal a nan rayuwar duniya mu daidaita su wa mamatuhum in sun mutu wajen sakamakon mu daidaita su Allah ce sa'a ma yahkumun tar da abin da suke aikata wannan hukunci Allah ce hukunci ya muna kasan musulunci yana da zaki yana da zaki yana da sakamako mai daɗi a rayuwar wadda ya imani da addinin musulunci a cikin suratu ibrahim allah ya buga misali tsakanin rayuwar musulunci da rayuwar kafirci ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من فوق الأرض ما لها من قرار الله يجي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا kalimatan tsayyibatan Allah ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka ga misali da kwatance da Allah ya buga ba na wata kalma kyakkyawar kalma wannan kalmar ita ce kalmar shahad. wadda ya karbi kalmar shahad ya yi imani da Allah ya shaidantar da ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaidantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya yarda da alkiyama ya rungumi alkur'ani Allah ce kaga misalin rungumar wannan kalmar ka shajarati tsayyibati annabi ya ce kamar itaciyan nan ne daddada kamar itaciyan nan ne nagartacciya asluha sabitun Allah ya ce tushenta ya kama kasa wa far'uha fi sama sannan rassanta ta yi sama da su can kafin ta baza ƴaƴanta wace itaciya kenan itaciyar Eh idan annabi zai kwatancen musulmi yakan kwatanta shi ne da itaciyar dabino itaciyar dabino ita ce itaciyar da ta kama ƙasa sama da yadda kowace itaciya ta kama ƙasa za a iya iska da guguwa da zai daga gari duka amma bai isa ya kada itaciyar dabino sannan itaciyar dabino ita ce itaciyar da ta yi tsayin da tsayin ta dabbobi su ba su mata ɓarna. to in Allah zai kwatanta musulmi mumini sai ya kwatanta shi da itaciyar dabino wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masahabban sa kacici kacici a majalisinsa wannan kacici kacici da ake yi ya halatta a musulunce in za a yi shi a tsari nagartacce babu laifi sai a zauna a ce wane ne a cikinku zai faɗi wane ne shahidin farko a yakin uhudu wadda ya faɗa sai a bashi sabulu ko omo ya halitta ba a je ana katici katicin ɓata lokaci na banza ba kaga katti magidanta wayan aje su wai wane ne tsohon sakataren duka ya kirkiro sunayen rikakkun barayi a za ku yi ta haddace su wadda suka wahalar da al'umma suka cuce ku haka ne wani sahabi ne ya fara kaza wane ne ya fara rubutu akan ilimin usulu wanda ya sai a bashi keke yati annabi ya ce musu wane ne zai gaya mana a cikinku wace bishiya ce a cikin itatuwa take kama da musulmi ɗabi'unta sifanta halayenta yana kama da musulmi wannan ya ci daga hannu ya dubi bishiya kaza ya ce kaza ce annabi ya ce baka ci ba wannan ma ya ce kaza ce annabi ya ce baka ci ba abdullahi dan umar ya ce wallahi ni ta faɗo mun a zuciyata itaciyar dabino ce ya ce amma tun da na su abubakar su babana ba a ci ba ya ce sai na da baki na yi gum sai da aka gama kowa bai ci ba annabi ya ce ita ce itaciyar dabino da abdullahi dan umar ya gaya babansa a gida ya ce kashi ai da ka faɗa jama'a mun fahimta Allah ya ce ka shajaratin tsayibat asluha sabitun wa farwa fi sama jijiyanta ya kama kasa da kyau musulmi kenan wa farwa fi sama sannan rassan sun yi sama ta je ta baza ƴaƴanta a can sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idni rabbiha tana bada ƴaƴanta abincinta ko da yaushe da izinin ubangiji yadda za a ce gwaiba sai lokaci kaza mangoro sai lokaci kaza ko abu kaza sai lokaci kaza ita dabino ko yaushe akwai ta ita ba a cewa sai kakanta yayi sai tu'ti ukulaha kullahinin tana ba da ƴaƴanta ko da yaushe bi izni rabbiha da iznin ubangiji Allah ya ce wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah subhanahu ta'ala yana buga irin waɗannan misalsalu ne ga mutane Allah ya ce domin su wa'astu su faɗa ku inji Allah sai ya ce wa masalu kalimatin kabithati misalin kalma gurɓatacciyar kalma kalma ta kafirci kalma ta sabon Allah kalma ta shirka da Allah wa masalu kalimatin kabithatin ka shajaratin kabisa. Allah ce kamar itace nan ne gurbatacce da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce misalin da Allah ya buga da itaciya gurbatacciya misalin yayi ne da itaciyar guna mun san guna ko wannan mai ɗacin Allah ce ka shajaratin kabisa kamar itaciyar guna ce istussat min fawqil ardi ita an dan dofara ta ne a bayan ƙasa ita ba jijiya take ta kama ƙasa ba ko tuntubi mai kyau kai da ita ka tuje ta malahamin kara Allah ce ita ba ta da wani matabbata ba ta da wani tabbas dama sai ta ɗan samu yashi yashi sai ta ɗan mammakale a cikin ƙanƙanin abu in ya zo sai ya tuge ta Allah ce amma musulunci kamar icen dabino ne ya kama ƙasa, to haka idan imani ya shiga cikin mutum sai ya kafe a ƙasa. ƴaƴan shine kalmomi masu kyawu ayyuka masu kyawu kuma sai a yi ta baza alkai Allah ce to amma dai ba za mu daidaita tsakanin masu aikata miyagun ayyuka ba waɗanda suka kafirce ma Allah waɗanda suke shirka da Allah waɗanda suke aikata miyagun ayyuka mu daidaita su da waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan ƙwarai sawa'an su zama ɗaya a rayuwar duniya da bayan sun mutu Allah ya ce haka ba zai faru ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ya halicci sammai ne da kasai da gaskiya jama'a mun yi bayani game da halittar sammai da kasai ko za kullu nafsin bima kasabat Allah yayi haka ne domin bayi su kadaita shi da bauta kuma ayi sakamako ma kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamun Allah ya ba za a zalunce su saboda cikar mulki na adalci irin na Allah idan aka kai mutum filin alkiyama za a bincike shi da ayyukansa abu na farko dai ga mala'ikun da suka yi rubutu a kansa ga kuma littafin a rubuce gaɓoɓin jikinsa Allah zai ba su dama su yi jawabi a kansa hadisin muslim annabi ya ce gabar da za ta fara bayani ma Allah ranar alkiyama cinyin mutum kaga mazinata an ji kunya harshe zai yi bayani duk gabobi za a ba su dama su yi jawabi shaidu na duniya da karayi da su su zo su ba da shaida a kanka wannan a tabbatar maka da cewa da a maka adalci shi kanshi mutum ganin yadda aka mishi ko dan wuta ne sai yi godiya ma Allah kan adalcin da aka yi shi ka jawo sa su ce ya riga mu gidan gaskiya ba eh can gidan gaskiya ne gidan gaskiya ne babu wani abu da za a yi shi wai da wani dungu-dungu ko wani kwana-kwana shi Allah babu ruwansa wai ɗan kananan makwabta na nan waye kawai ya gaya maka zai maka fallasa in baka yi mai kyau in kana kunyan makwabta to ka gyara tun a duniya إن كان كوني مقب تا خجارة الدنيا إن كان كوني نعين خجارة أدوية الله يسوه هم لا يزمون سود النن الله يسوه بذا أذى سي الله يسوه أترأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله فأضله الله ce a fara'aita mani ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin Allah ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka baka yi dubi ba zuwa ga wanda ya riki abin bautarsa ita ce son zuciyarsa ittakhadha ilahahu hawahu ya riki abin bautarsa Allahnsa shine sun zuciyarsa abin da yake so shi zai Allah na so Allah bai so can ya dace bai dace ba shi dai abin da ya mishin nan a kai dai tsaya Allah ce to wanda yake wannan rayuwa ya riki son zuciyarsa ita ce abin bautarsa ittakaza ilaha huwa wa wa adallahu Allah ala ilmin Allah sai ya da shi bisa ilimi malamai waɗansu suka ce wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya batar da shi bisa ilimin da yake da shi dama cewa wannan batacce Wajen su malamai suka ce wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya batar da shi bisa ilimi bisa sanin sa shi bataccen bayan an mishi wa'azi ya fahimci wa'azi ya kangare ga barin gaskiya to shikenan fa lamma zagu azaga Allahu qulubahum sai Allah ya mai hukunci da irin abin da ya karkata zuwa gare shi shine bata jama'a mun fahimta wa katama ala sam'ihi Allah sai ya rufe jin jin yanzu sai ya dawo ba zai amfane shi ba in dai zai ji wani abu Allahu akbar in dai zai ji wani abu to abin da zai cutar da shi amma duk abin da karuwa ce amfani ne amfanuwa ne marayuwa to ba zai ji abin ba wa kalbihi Allah kuma ya rufe kan zuciyarsa ba abin da zai iya fahimta sai abin da zai cutar da shi jama'a muna fahimta ko wannan duka Allah na ma mutum wannan hukunci ne lokacin da ya gare gabarin karban gaskiya domin dama ka'idar Allah in an maka wa'azi kawai an gaya ma gaskiya ka karba in ka ki karban gaskiya to nan kuma komai zai iya biyo baya komai zai iya biyo baya baka da uzuri bayan an isar maka da sa wa katama ala sam'i Allah ya rufe kan jinsa wa kalbi ya rufe kan zuciyarsa ta yadda baya iya fahimta da wannan zuciyan waje ala ala basarihi gishawa akan idonsa Allah ya saka wata yana aka rufe abinda zai iya gani mai amfani to ba zai gani da wannan ganinsa waje ala ala basarihi gishawa zama mu fahimta duka wannan hukunci duka wannan toshe-toshe da Allah ke tottoshe waɗansu daga cikin bayi yakan biyo bayan ƙin ji kin gani juya baya ma Allah da suka yi har Allah ya fushi da su har Allah ya fushi da su Allah ya tsare ni. Allah ya ce wa ja'ala ala basarihi gishawatan Allah sai ya sanya akan ganin shi wata yana faman yadihi min ba'dillah Allah ya ce to wa zai shirin da wannan bayan Allah afala tazakkarun Allah ya ce to ba za ku asu ba ba za ku faɗa ku ba ba za ku gane inda ake so ku dosa ku dosa ba in ji Allah الله يشي يهدم تسي الله يشي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا آياتنا ما كان حجتهم إلا, إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن wa kalu Allah ya ce sai suka ce martanin da suka mayar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma hiya illa hayatuna duniya suka ce ba komai bace kawai rayuwa ce da muke yi ta duniya na mutu wa nahaya muna rayuwa muna mutuwa wa ma yuhlikuna illar da suka ce ba abin da ke halakar da mu kawai sai zamani shekaru su suke karar da mu amma cewa idan an mutu za a tashi suka ce wannan ƙarya ne ba wani tashin da za a yi tashin alƙiyama wa suka ce mahiya illa hayatuna duniya ba wani abu rayuwar duniya ce kawai na mutu wa na haya muna mutuwa muna rayuwa waɗannan su mutu a haifi waɗannan waɗannan su mutu a haifi waɗannan wa ma yulikuna illa da shekara da shekaru kawai ke karar da mu amma cewa idan an mutu za a tashi suka ce ƙarya ne Allah ce wa malakum bi zalika min ilmi Allah ce ba su da ilimi ne game da abin da suke faɗa inhum illa yazunnun Allah ce ba abin da suke kai sai zace zace abin da suka ce shi din ne shi din ma Allah ce zato ne kawai ba su da yaƙini akan rashin ilimi Allah ya ce za yasa suka fada cikin wannan mummunan hali da suka shiga cikin sa kore alkiyama ka lura rukunnan imani guda shirin akwai imani da Allah laysal birra an tu'tu قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, وابن السبيل والسائلين والسائلين وكسر في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله ya kawo jerin rukunin imani da kuma kyawawan ayyuka wadda mutum in ya tsoro a kansu zai samu tsira a ranar alkiyama Allah ya ce tsayuwan daka akan sha'anin da'a ma Allah ne imani da Allah imani da ranar alkiyama imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da littattafai da Allah ya saukar na shida imani da kaddar na alkhairi ko na sha idan mutum bai tafi gaban Allah da ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda shida ba to Allah ba zai karɓe shi a matsayin yayi imani da Allah jama'a mun fahimta idan mutum bai isa kiyama da waɗannan rukunai guda shida ba to ba a cewa ya isa kiyama a matsayin wanda ya imani da Allah to amma a cikin waɗannan rukunai guda shida galibi zaka ga Allah ya fi alakantar da imani da Allah da ranar kiyama jama'a mun fahimta kafin ka samu inda ka ce imani da Allah da littattafai ko imani da Allah da kaddara ko imani da Allah da mala'iku sai ka samu inda aka ce imani da Allah da ranar alkiyama wurare da yawa Haka ne ko jama'a saboda a ta'asirantar da tashin alkiyama a zukatan mutum sai ka ji annabi na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama domin a ta'asirantar da ranar alkiyama a zukatan mutane malam duk mutumin da tashin alkiyama yayi ta'asiri a zuciyarsa to ya ya tsira ke malam kana tunani na farko dai duk daren dadewa zaka mutu wannan kayan da babu ja'in ja ba a yi sabani da kowa a kai. idan ka mutun nan akwai kwanciyar kabari duk daren dadewa za a tashi a yi hisabi idan ka cutar da wani makwabcinka ka san akwai tashi idan ka cuci wani ɗari biyar ɗinsa ka san dole da ka biya shi idan wannan ya yi ta'asiri a zuciyanka to dole mutum ya samu kyautatuwa a rai wannan ya sa duk inda aka zo magana akan imani da Allah galibi sai a dinga alakantar da shi da kuma tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne Allah ya ce wa ma lahum bi zalika min ilmin ba su da ilimi ne kan abin da suke faɗa in hum illa yazunnun Allah ce ba abin da suke kai face zace zace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin Allah yake idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu ma kana hujjatuhum ba abin da ke zama hujjarsu dalilin su illa an kalu sai dai su ce itu bi a aba'ina ko illa an kalu illa an qalu tu bi aba'ina in kuntum sadiqin sai su ce wa annabi da sabai wai ku zo mana da ubannin mu in gaskiya ne wai wannan shine dalili akan ba su yarda da tashin kiyama ba in ka ce mutum zai tashin kiyama ce to ka tayar da babansa in an ce musu za a yi tashin alkiyama sai su ce a tayar musu da iyayensu to in ba a tayar musu da iyayensu ba sai su ce ƙarya ne yanzu wannan dalili ne akan ƙarya ta tashin alkiyama ولو أننا annana nazzalna ilayhimul malaika Allah ce wallahi inda da mu sassaukar da mala'iku gare su mala'ikun su zo su ce musu kai manzon Allah ne wa kallamahumul mauta matattu su yi magana da su duk makabartan da aka taɓa binne mutane a da mutanen su ce musu kai manzon Allah ne wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan qublan bi ma'ana muqabalatan a tara komi da komi ya ce musu kai manzon Allah ne ma kanu li yu'minu Allah ta bar su imani dama ba wai dalili da ba su samu ba su karyata alkiyama a'a kin Allah ne kawai da kin gaskiya jama'a mun fahimta Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu ma kana hujjar su bata kasance ba illa an qalu tubi abaina sai dai kawai cewa da suke a zo mana da ubannin mu in kuntum sadiqin in abin da kuke faɗi gaskiya ne Allah yace qulillahu yuhyikum ka ce musu Allah shi ke da ku thumma yumitukum thumma yumitukum sannan shi ke kashe ku thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la raiba fihi sannan zai haɗa ku a filin alkiyama babu kokonto a cikin ji Allah wannan maganar ba kokonto thumma yajma'ukum ila yawm alqiyama sannan zai haɗa ku zuwa ga ranar alkiyama la raiba fihi ba kokonto a ciki walakin aksara nas la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan mutane ba su san haka ba Allah ya samu dace sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin